bayanan da muke yau abinda za mu dora za mu dora ne akan abin da ake ce da su mahzuratul ihram wato abubuwan da ba a so idan mutum musulmi ya daura ihrami wato abin da ba a so ya aikata wanda yana warware masa ihraminsa wanda kuskure ne kada mutum wato ya yi in an ce mahzurat wato shine ma yumna minhul muhrimu abinda ake hana mai ihrami ya aikata lokacin da yake ya yi niyyar aikin hajji ko ya yi niyyar aikata umra a su mahzuratul ihram abinda aka haramta mutum mai ihrami ya yi kashi uku akwai wanda yake haram ne idan mutum ya yi ihrami ya shafi maza da mata duka akwai kuma wanda ya shafi maza kadai akwai kuma wanda ya shafi wato mata kadai na farko um, mahazurat ihram da suka shafi uh, maza da mata abubuwan da ba a so idan mutum ya yi ihrami ya aikata kuma in ma ya aikata haka sai ya zubar da jini sai ya yanka dabba daga cikinsu akwai wato yin aski uh, ta hanyar sai ko a sa huda a cire gashi a jikin mutum allah ce wala ta halikuru ru'usakum hatta ya bulugal hadiyu mahillahu malamai sun riskar da a ƙur'ani an ce la ta ru'usakum kada ku cire gashin ko ku aske gashin wato kanku malamai sai suka ce ba gashin kaɗai kai ake nufi ba an riskar da gashin hamata da gashin gaba da gashin kirji da duk wani gashi da yake jikin nan adam duk yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani cewa duk wanda ya aikata wannan to akwai fidiya a kansa kamar da ƙur'ani ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adam bin ra'sihi fa fidyatun in an ce fidiya shine dabbar da ake yankawa don laifi da mutum yayi na cire gashi ko aikata ɗaya daga cikin mazuratul ihram shine sai ce min siyamin ana yin azumi guda uku au sadaqatin ko kuma yin sadaka miskinai a ciyar da miskini guda shida likulli miskini nisfu sa kowane miskini ana ciyar da shi rabin wato kwanan abinci a nusuk ko kuma a yanka dabba shine yar akuya da za a yanka ko tunkiya ko rago saboda kurin mutum ya cire gashi a jiki da haka alhazai ya kamata su sani cewa ba a aski ba a cire gashi da maza da mata kar mace ta zo ce ta sosa kai tana cire gashi da gangan to a nan gurin akan cire gashi malamai sun ce wanda ta hanyar susa ko kum ya cire gashi wannan babu laifi ko kuma ya zo eh, kaɗe kansa sai ya ga gashi ya fita wannan babu laifi a kansa haka wanda bai sani ba kawai sai ya ga gashi a jikin rigarsa ko a jikin irami shi wannan babu komai a kansa abu na biyu yanke farce in na ce yanke farce ko a sa almakashi ko a sa kwata ko ma a sa da baki a cire shi da gangan wannan kuskure ne bai halatta ba yawa kada wani ya cire farcensa yawa kada wani ya cire farcensa amma idan mutum ya cire shi a kuskure bai sani ba yana magana yana da ya idan tauna farcensa ya cire wannan laba a sa'alai babu komai a gare shi sannan abu na uku amfani da turare ba'dal ihram istimalu tibi ba'dal ihram amfani da turare bayan an yi ihrami a jikin mutum ko kuma a jikin suturarsa shi ma wannan bai halatta ba don manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ana a cikin hadisi abu na hudu a haramun ne tsakanin namiji ko mace masu aikin hajji ko umra mutum ya daura mara aure ko ya nemi aure ko kuma a yi zancen auren duka wannan haramun ne saboda manzo Allah ce la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtub hadisin imamu muslim shi mai ihrami bayan aure baya neman aure kuma ba a aura masa kwata-kwata yawa ya kamata mutum ya kiyaye in yana nan ya daura ihraminsa kada ya je wata sai ya ce kafin na dawo daga aikin hajji ku daura mun aurenta yana nan da ihrami a jiki a daura mai aure bai halatta ba ya kamata a yi kokari a kiyaye kuma ku sani cewa neman aure da kallon mata a wurin aikin hajji ko umra mutum ya yi magana da wata tukari ko wata mata da ya gani ko budurwar yarinya da ta zo daga wani guri haramun alaik ya kai alhaji ya kamata ku kiyaye sannan abu na biyar shine runguman mace ko taba mace saboda sha'awa Allah ya ce famin farada hajja alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji jima'i kusantan mace shine arrafasu wasu malamai suka ce an arrafathu a mukaddimatul jima' abubuwan da ake kafin a jima'i duk abu na sha'awa sun banta mace rungumar mace mubasharatul mar'a duk wani abu da mutum zai yi da mace na taba mace wannan rafas ne in dai an kulla ihrami to ba a yin wannan haram ne kuma koda da matar ka ce ta sunna da ka daura aure da ita da salatin annabi sannan ba a jidali musu da jayayya yawwa a cikin aikin hajji ba a yin fasikanci fasikanci duk abu na sabon Allah al-khuruj an ta'atillah fita daga saban daga yi wa Allah tabaraka ta'ala duk wannan mai ihrami bai halatta ba kuma da namiji da mace duk hukuncin su guda abu na uku cikin mazuratul ihram abu na shida kai akwai jima'i shine mutum ya kusanci mace Allah ce faman farada fihin hajja fala rafatha ai fala jima'a kenan wala fusuqa wala jidala fil hajji duk wanda ya wannan to aikin hajjin sa kamar ya lalace duk cikin mazurat iram abin da yake lalata aikin hajji gaba ki daya ya kashe shi gaba ɗaya shine jima'i ko da ku da matarka ce ta sunna inda mutum yana cikin iramin nan ya je kusanci matarsa to aikin hajji ya lalace zai yanka badana a saniya ko raƙumi zai yanka sannan kuma dole baɗi sai ya sake dawowa wannan shine hukuncin sa kamar yadda malamai suka faɗa wajibi ne a gare shi sai ya yi wannan kuma ya kamata mutane su kiyaye haka malamai sun yi bayani dangane da wannan jima'in da yake bata aikin hajji shine wanda aka yi shi kafin a tahallulul awwal kafin a yi tahalluli na farko ma'ana kafin a ji arfa ko kafin a dawo daga arfa mutum ya yi amma idan ya yi ne bayan ranar sallah ana zaman mina to shi ma ya aikata babban laifi akwai yanka a kansa kuma sai je istighfari ya tuba amma shi wannan aikin hajjin bai ɓaci ba saboda ya riga ya je ya je ya hau arfa kuma zai koma wannan idan ya yi ne bayan bayan ya dawo daga arfa a cikin kwanakin mina to zai yanka sannan kuma zai sake zuwa hil masjidu aisha je ya sake sabon irami don bai zai wannan ba ni sunan shi bai zai ci gaba da zama akan wannan ba yawwa haka malamai suka ce ya khurji ila hilli zai fita wato zuwa wajen gari ya je ya ɗauko sabon hirami sannan ya sanya izari da rida'i don ya yi dawaful ifada kenan idan bai yi dawaful ifada ba duk da ya yi tahallulul awwal yawwa amma wannan hukunci ne malamai suka bashi dole sai haka yana daga cikin mahaduratul irami kashe dabba kisan kai na dabba duk wanda ya ga dabba haramun ne ya kashe ta ko da ku 'yan tattabarun nan abun farauta kenan na gindin harami ba a kashe su ba a taba su waɗannan su ne abubuwa guda bakwai waɗanda su ne mazuratul irami haramun ne akan namiji haramun ne akan mace gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu